Gwamnan jihar Ekiti Dr. Kayode Fayemi ya sanya dokar hana fita a birnin Ado Ekiti fadar gwamnatin jihar a sakamakon wani rikicin siyasa da ya barke a tsakanin magoya bayan jam'iyyar APC da PDP. Rikicin dai ya ƙara kamari ne bayan da aka kashe tsohon shugaban kungiyar direbobi ta ƙasa NURTW reshen jihar Ekiti Chief Omolafe Adereye. Gwamna Kayode Fayemi ya ci gaba da cewa Kayode Fayemi ya ce tunda jami'an jami'an tsaro suna kan lamarin ya buƙace su da kada su yi ƙasa da gwiwa a wajen gudanar da ayyukansu da dokar ƙasa ta basu na kare rayuka da dukiyoyin jama'a. gwamnan na jihar Ekiti ya ce ya bai wa Anthony General na jihar umarni ya shawarci babban jojin jihar da duk alkalan manyan kotunan jihar da kotunan da ke sauraren har zaɓen gwamnan jihar da su duba yiwuwar canza wajen sauraren ƙararrakin a wajen jihar Ekiti saboda jihar Ekiti ba za ta iya jurewa tana ganin ana bugun alkalai ba lauyoyi da ma'aikatan shari'a ba shi ko gwamna mai jiran gado Ayo Fayoshe cewa ya yi. Ya ce abin abin takaici ne ne kuma baya son su ɗauki doka a hannunsu. Birnin Ado Ekiti dai ya ruɗe kamar haka. An dai kama mutane da dama Hassan Umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.